a nema mana mijin aure ka ga yarinya gangariya da ita amma ba za ta wuri ba wallahi malam ba za ta wuri ba da zarar mai nema yana jin labari cewa sakila ne wallahi gaba yake wata ta ce malam nikan ko ba zan yi aure ba ne na ce za ki malam turanci a bakinta in muna magana ina ta faɗa ne ko wani zai ce yana bukata turanci a bakinta wallahi malam ga Allah kalma ɗaya biyu ta ce malam amma aure ya gagara duk wanda ya zo ta ce ni na karanta a shari'a malamai sun ce in kana da matsala ka faɗa ta ce ni larura ta kaza ne ta ƙi auruwa ba za a aure ta ba mutane abandonin ɗinsu suke yi su watsar da su akwai wani tsari da gwamnati ta yi wa waɗannan 'yan matan ko a sa ma wasu su aure su a taimaka musu inda za a rinka take responsibility su da kulawa da lafiyarsu mutum ya yi shahada saboda Allah ya taimaka musu Allah zai baka lada to in dai ka haifi yaya ninya budurwa mai wannan larurar in ba su abu haka za yi ta kallanta in ba ta da nisan kwana a gaban ka za ta mutu dan masu shekara arba'in da suke shekara talatin da wani abu shi in ba su mutu ba suna nan babu aure kuma wannan ku je ku faɗa ko a ina ne waye ma yake tunawa da su masu larurar sakila mata wa yake tunawa da su gwanda ma namiji da ɗan dama dama amma mace yarinya fa budurwa babu haka in ciwon ya gigita ta fita take daga cikin hayyacinta wallahi yarinya nan ce mun take malam wallahi wallahi ni na lura hatta iyayena sun tsane ni wallahi ka ta gaya mu ta ce wallahi malam na lura iyayena ma sun tsane ni kurin sun rasa yadda za su yi da ni haka wannan tambayar ban ji daɗinta ba ba ta yi ba kuma wallahi mai ma'aikatan da ya kori yaron nan aiki ya kamata kame da yaron nan ko don ya taimaki uwarsa ko don larurar ciwonsa kaddara a wata bai zai zo maka aiki ba sai sau biyu ko sau uku ka je ka bashi albashinsa me za ka ragu da shi me a ciki yanzu yan sikila bai kamata ma'aikata ɗaukansa ana ba su albashi kyauta ba to al'umma ce malam da ake rayuwa da ita mai karancin tausayi da jin kai abin da muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada na kuskure ko tuntuɓen arshe Allah ya mana afuwa